Asabe. Eh Asabe. Asabe mai dinkin zamani. Eh ita Asabe. Okay to me ya eh. faru ne? Na san ka gane ni ko? Allah sarki tana gaya min magana. Wallahi tallahi na ji labari kana ba da maganin aiki daga aiki a kasan sai haifuwa Allah ya kawo. <laughs> Gaskiya ne. <laughs> To shi ne To ku wannan matan naku ba su da kunya. Ku yanzu ba wani kunya kun karba maganin karfin maza.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 na ji daɗi yadda na ga kun fahimci maganin bozu in kin sha maganin bozu dole za ki min talla <laughs> to wannan abin da kin saka shi kuma menene <laughs> a'a wallahi kawai na sa ne saboda kwalliya <laughs> to kin san maganin da ya kara kuɗi saboda gas yayi yi tsada fetur ya yi tsada daga maradin zamu zo labjeri kuɗin mota da yawa wallahi to ba matsala da dubu bakwai ne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 alhamdulillah <laughs> kai ya saka ya saya kai ya saka wallahi maganin nan akwai aiki kan rogo wannan kai ya sa kai kai kai kai kai kai garin dadi na nesa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 a baki kashe ni wallahi yawwa da komin dan karamin wando na wallahi na addani ne Allah da komin dan karamin wando na ciki tibatu ni zan dauko ma wannan ka ina zuwa ba dauko ma wannan ka yana nan in ka daga kan katifa in ka daga katifa wallahi tallahi magani yayi kyau kawai wannan kayan ana jina eh kudin haya shekara nawa kawai fitari a gidan nan ka diba fasara gidan nan yake saboda ya girma kofa ba zai yiwu ba kawai yana fitowa kai arrestin da shi kawai da shi ya sare nan da ya sare ba shi ne ina gani sare ba daga kafa ofisa kawai abin da nake so eh. ka gani ma kawai dauko ni kai maka to eh. kai kuɗi na da muka dole kai akan hanya kashi da a bayar yana zuwa in ya bada kuɗi aka ana zuwa ofis an gama za a baka cash officer ba ba wani transfer cash za a bayar to duk abin da ina mai kakkai da ya fito ba ce komai ba zan ce Eh. zan tukunkure shi akwai buhu da a samu da a samu da a samu abu zan sa shi ce ofis to ke nan karka yi ka sanar ina da sallama masa ofisa ni in yi sallama ta ma bari kuma da ka nan sai ofis abu zan sa shi baran ma ce komai ba karka ka ce mun komai duk ya biya fafasa sama gida ka ganin gun duk ya biya cikin ne ofisa gashi nan shi ne ofisa